Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da kuwa cikin wata sabon mahawara ta Studio Kalangu. Shirin mahawarar Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa daban-daban wanda suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum. tare ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Yau muna a Madawa a gidan rediyo Sarauniya domin kasancewa da abokanmu na cikin jihohi inda za mu tattauna kan batun suka ɗiya mata da bin karatun soso da kafa a cikin makarantu na wato gundumar madawa a ƙasar niger karatun ɗiya mata na tattare da matsaloli da dama wanda suka haɗa da barin karatun kwata-kwata kamar yadda yanayin tafiyar karatun nasu ya bayyana ƙaurace ma karatun na ɗiya mata na da hujjoji da dama kamar su matsanancin talauci da iyalan nasu ke fama da shi nisan makarantun a cikin wasu yankuna rashin isassun masu karɓar 'yan makarantar yawan ayyukan gida da ake sa 'yan makarantar 'yan mata rigingimu da ake samu a cikin makarantu da dai makamantansu wannan abubuwan su ne umar ba'is rishin ci gaban karatun na ɗiya mata to domin shawo kan wannan matsalolin ya sa muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na radio sarauniya ta madawa da wakilin ƙungiyar uwayen yara 'yan makaranta malam ali duka muna tare da wato wakilin kwamitin da ke sa ido kan tafiyar da karatu cewa da cgds na gundumar madawa malam yaniga amadu abubakar barka kudaisa a tare da mu akwai wakiliyar ma'aikatar da ke kula da karatun ɗiya mata cewa da uwar gidan sani mariya wadda take iskofi ta nan madawa bakin namun mun dokar karbi goron gayyata na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana lalemar habin. madalla mun soma muhawarar da wakilin kwamitin da ke kula da tafiyar da makarantu cewa da cgds malam yaniga amadu abubakar shin a yau a ina aka kwana a game da karatun ya mata a cikin gundumar ta madawa to salamu alaikum hajiya wa alaikum salam to shi dai zancen sadiya mata lakwal makaranta kowa ya san abu ne mai muhimmanci to nan a nan gundumar madawa su da yawa an sha yin taro-taro don saboda an ga matsalolin da ke akwai na ɗaya in kin yarda sai in koma tun can daga baya mhm. yau da shekara shida jika ta fara ganin wannan matsalai na saɗiya mata makaranta aka tattauna aka yi abin da ake ce ma forum an shi yau da shekara shida mhm, babban muhawara kenan babban muhawara wadda mhm. aka yi nan ma dama aka fara ta daga nan aka ɗauki alkawali iri-iri bayan wannan alkulan da muka ɗauka mu uwaye da magabata da sarakai da malamai da kuma su kankan su malaman makaranta muka ɗauki alkulan da yawa na saɗiya mata makaranta kuma na bi sau da karatun nasu banda wannan aka koma kuma har can kwanne aka ta aka bita wannan taron kuma duk cikin shekarar nan hudu. bayan wannan aka koma kuma tawa a ƙara yin raskona a gani shin yaya ne abin shin kwalliya ta biya kudin sabini to alhamdulillah duk da wannan mun gani kwalliya ta biya kudin sabini don saboda mun gani an samu ƙari da yawa cikin gundumomin nan ba ma nan ma ba a duka jihar tamu ta kaɗai ta tawa gaba ɗaya tun daga lokacin nan idan za mu dan fara mu kuma baya mu gani ga lokacin sadda aka duba gani aka yi wannan taron taron na muhawara gaba daya departament kimada gaba daya wanda ke kumshi Wurnu, bangi sabon gida eh, galma azurori da nan mada kumin a abin da ke gare mu muna dugu da arba'in da bakwai bisa sa ya mata makaranta mhm. kenan abin da ke gare mu ba mu samu daidaito ba na sa ya mata lakwal tunda shi abin da ake so mace guda na namiji guda kina a samu daidaito sai ba mu kai haka nan ba da ya baka dauki alƙalura na nasa ɗiya mata karatu sannan ne magani abin alhamdulahi ya ɗan tahi tun daga yanzu sai da muka yi kusan ɗugu da bakwai kenan a kenan a da mazan sun yi yawa babu matan mazan sun yawa mhm. sun yawa nesa ba kusa ba tunda ba a sa su karatu kamar da ake yi kamar can wani waje kamar kahin mu ci gaba ina so in ji kaɗan daga cikin alkawulin da kuka ɗauka eh na farin mhm. tunda gungu-gungu ne kowa ɗauki nashi alkawali gwamnati ya ɗauki alkawali uwaye sun ɗauki alkawali malaman makaranta sun ɗauki alkawali sarakan gargajiya sun ɗauki kuma magabata iko sun ɗauki alkawali alkawali na uwayen yara sun ci za su sa ɗiya mata karatu kuma alhamdulillah sun cika nasu e, eh, ma'ikanta kama su yawanci su kumandan da kuma su masu ɗauki akwai suka ce za su tallafawa za su dahawa kawai su bi sau da kawa su kanka su wajen nan kuma su masu cika nasu alkawari eh, malaman makaranta su kanka su alkawalin su na za su bi sau da kawa ba su zance in an sa mata kenan za su ba da rahoto idan ba a sa ba kuma su masu cika nasu alkawali eh, gwamnati shi kuma ɗauki alkawalin idan an samu mata za su ba da makarantu da malaman makaranta isassu to su ma sun cika rabin nasu. Mhm. Eh, da saura kenan. eh da yake malaman ba su isa ba yanzu yanzu akwai yan matsalai to gashi yawanci alƙalin da kowa ya ɗauka kuma kowa ya cika to madalla mm. hin mu sake dawa mu je da alkawalin ya tahi za mu koma a wato a bangaren naki cewa da uwar gidan sani mariya wadda take a wato a ma'aikatar da ke kula da ci gaban karatu na ɗiya mata cewa da isko fita, wato madawa shin ko za ki iya muna takaitaccen raskona to ki gabatar muna da ma'aikatar taku eh, ni dai rol ina na kofi a nan madawa kenan rol ina na kofi da aka bada kulawa da sa mata lakwal a nan cikin bunduman madawa kenan matsayinmu shine mu kula da sa mata lakwal ɗiya mata su yawanta cikin ikwal saboda gurin da mai shugaban ƙasa yanzu yake da kullum abin da ke ci mai tuwo ga akushi shine sa ɗiya lakwal tun ba ɗiya mata ba tun da an ce ɗiya mata sun yawa a nan Nijar kenan ana son ɗiya mata a ba su sa'a su shiga lakwal a hidda musu jahilci a hidda musu hakinsu kenan wannan kuma in za a yin shi sai da sensibilisation bisa ga uwayen ɗiya a yi sensibilizan su su sa ɗiya mata lakwal saboda lakwal tana da mahimmanci sosai na ɗiya mace a yi sensibilization kuma sannan a yi formen su ima association de mer educatrice a yi sensibilan su a yi formen su kuma su su yada labarin ga uwayen ɗiya mahimmancin saɗiya mace lakwal eh unhwanin kenan kenan kuma a yi ankadiran su a bi sau da kafa tun da gwamnati ya hiddo wani digire na saɗiya mata lakwal protection a kare su a rungume su a bi su sau da kafa har su samu su ci gaba a cin magurin da ake yi kenan shi yasa mu namu matsayi na uwaye na scofi kenan sensibilisation ce wayar da kai na uwayen ɗiya su kuma su kuma su je su yaɗa ma mutanen karkara saboda matsala a karkara take ba a birni ba nan birni alhamdulillah kowa ya waye kan shi ya waye uwa diya sun san unhanin lakwal din diya mace Me kauye har yanzu akwai matsala uwa diya har yanzu ji suka sa diya mata lakwal matsala ce amma ku ba matsala ba ce bai rashin ganewa ne gare su muna son kenan IMA ɗin ga uwayen diya da muke sensibilize muna an kadiran su su ma su zo su yaɗa musu labarin su je su sa su ga hanya su kwatanta musu unhwanin sa ɗiya mace lakwal saboda ɗiya mace in wanda ya tarbiyyar da ɗiya mace ya tarbiyyar da al'umma duka kenan wannan shine aikin mu a cikin to kamar yanzu shi wannan aikin da kuke yi kamar a wani fanni da wani fanni ne kuke gudanar da shi kamar wani bangare da wani bangare ne kuke gudanar da wani aikin kamar kun tsaya a nan ma da haka ɗaya ne cikin komin ko kuma kuna shiga ƙauyuka da ina da ina kuke shiga eh tun da madawa akwai komin din mada akwai dazuzzuka da adda kwai su mi a sunan shi azarori sabon gida duka lai village environnement garuruwa na abu kenan akwai AMA da muka yi farmi masu kulawa da salakwal din ɗiya mata su kuma sai mu je mu yi sensibilizan su mu wayar da musu kanun su su kuma sannan su wayar da mu al'umma e tunda su a tare da mutanen karkara kenan sai su wayar da musu kanu bisa unhwanin sadiya mace lakwal to da kuke soma wannan aikin shin kamar an samu wani ci gaba a game da saka diya matan a cikin lakwal ba saka sun ba ma kuma bin su sau da kafa kuma a bar su ci gaba da karatun su ba tare da suna cika karatu an zare su an musu aure ba lalle alhamdulillah an samu ci gaba tun da siyo nan da muke yi muka shi ƙauyuka in ka shiga a kalas ga da sai ka iske ɗiya maza ne ɗai ka iske cikin mace na klas eh, yaro arba'in ka iske mace biyar sauran dun maza ne amma yanzu alhamdulillah bisa ga wayar da mutane kanu da ake yi unhwanin saɗiya mace lakwal ana ta yi gwamnati na ta ba da horo galgadi ana yi amma alhamdulillah yanzu sai ka zo ka iske cikin klas mace sha biyar namiji sha hudu ko ka iske su kankan kankan namiji sha biyar mace sha biyar ko namiji ishirin mace ishirin kenan alhamdulillah galgadin da ake kenan an cin gurin abin alhamdulillah kenan uwaye sun fara ganiya sosai ma unhwanin sadiya mace lakwal kana kuma uwaye suna da ɗiyansu wasu wadda suka yi arv suka zan wani abu cikin aikin lakwal kenan wannan ma kamar madibi ne suka samu bisa ga sauran yara kankana ɗiyansu na baya kenan kaga ɗiyarka ta zama babba ta zama ma'aikaciya tana unhwaninka kenan wannan ma yana ƙara kuzari ga uwayen ɗiya su sa ɗiyansu lakwal na baya alhamdulillah to madalla mun sake dawowa kan ki wato madam sani idan muka koma wato a bangaren naku wakilin kungiyar uwayen yara 'yan makaranta cewa da malam ali duka shin kuna iya ku bayyana mana wani irin dubarori ne kuke aiki da su kuke umarni da su don ya zamanto cewa kun yi kokowa da wannan rashin karatun na ɗiya mata a nan madawa Oh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gode da kun ka bani dama a matsayina na kungiyar uwayen yara 'yan makaranta 'yan samu in haɗe na ra'ayi bisa ga abin da ya danganci sawa yara mata lakwal da tabbatar da su a lakwal har ƙarshen karatunsu. Lalle mu a ɓangaren uwaye kamar yadda an ka yi wannan haɗuwa babbar haɗuwar da an ka yi shine aka waye muna kai an ka nuna mana menene muhimmancin sa ɗaya mace lakwal musamman lokacin da kojas don sannan muna da jahilcin sawa ɗaya mace lakwal amma lokacin da an ka samu wannan fusaha ta kawo kojas kenan kwamiti wannan wanda ke tattalin lakwal to ta wannan fanni na mun ka gane cewa lallai akwai muhimmanci musa ɗaya mata lakwal musamman in ki dibi fanni na likita ya kamata a ce akwai mace musamman wajen mm, karba wajen karba wajen unguzumai ya kamata a ce akwai mata to sai zaman to ke gani duk cikin likitocin mu na daji yawan su duk maza na akwai amma yanzu da aka samu aka sa ɗaya mata lakwal har suka je suka yi karatun likita yake ga abu ya bambanta tunda yanzu ba namiji bai karba a ƙauye ko wani babban likita ta ƙauye akwai mata in mai waɗanda ke kula da mata kyagan kina akwai muhimmanci to ta wannan hanya ne mun ka samu muna jayo hankalin uwayen yara don su nuna musu wannan muhimmanci na sa ya mace lakwal na ɗai za ta amfani al'umma bancin amfani al'umma za ta amfani kanta za ta amfani uwayenta ke gani ke na abu da na ci gaba to ta wannan alkawali da mun ka ɗauka ke gani. kamar yadda waɗanda sun ka ba abokaina suka ba da bayani lalle an ci gaba da lakwal in kittahi da wuya a ƙauye ki isha mace cikin kalas an sa ta amma yanzu in kittahi ke da kanki za ki gano cewa a lalle akwai ɗiyan mata kuma su adda ilimi mafi yawan su duk sun yi mazan na ilimi mu ba mu gano ba sai yanzu na muka gano kenan kya gani abubuwa na waɗanda suke masu amfani kenan muna tsaye kullum na muna tsaye muna waye mutane kai a sa ɗaya mace lakwal saboda kamar yadda madan ta ce an ka karanta da ɗaya mace an ka tarbiyyantar da ita an tarbiyyantar da al'umma baki ɗaya saboda ko tarbiyyanta ta bada ke gani abubuwa an ci gaba. Eh yanzu kun mini zancen cewa kafin tun can farko ku gane ba sai da kuka kuka shiga kuka samu mu'amala da wannan kwamitin da ke kula da sa ido kan makarantu da ake cima jesa To kamar a wannan lokacin wata irin fasaha ce su wannan kojesin suka baku har ya zaman tocha suka samu suka jawo ra'ayinku kan mahimmancin saka ɗiya mata a makarantu da ci gaba da karatun nasu. To ko jes, mhm. akwai wani proje da ya zo Japonai na jika shi ya tattara nan cikin ƙasar tawa ta mata zamanto madubi na wannan aiki wacce za ta tattara mu ta nuna mun an kawo mana horo gari gari sai a zo ga gari a tar da mutane uwayen lakwal kamar misali sai a ɗauki komini guda da matallunsu da abincinsu waɗannan 'yan furje ga zakkuwa a zamtassar da mutane a karanta musu fanni-fanni na umarni na kojes menene aikin kojes in an kasa kojes menene aikin mata waɗanda ke kula da karatun iya mata ne aka ce ma AMA kamar yadda madan ta fara mu to su waɗannan matan su ne za su shiga lugu da saƙo wajen mata 'yan uwansu suna jayo hankalin suna gwada musu muhimmancin muhimmancin sa diyala mace diyala kiji duk yana wannan fasaha ta kujes na ɗai ko mina na uwaye ne za su yi shi kenan kamar an ɗauki lakwal ta haita daga eh, lakwal ta gwamnati ta koma ta gari kenan uwaye su adda yuka su adda nama cikin lakwal nan kenan su gwamnati abin ta ɗauka a karanta su ta kawo kayan aiki amma sauran aiki na uwaye ne kenan an su kama uwaye lakwal su za su taidaita da ita ta yi kira wannan husahar take an maido ma uwaye kenan an ba su wasu kaya an zama su ga kai kenan waɗannan kayan da sun ka ɗauka suna sun ka sa su dole duk da an azama kaya kana yarda gobe kuma an ka sa kama eh, eh, kokowa tsakanin lakwal da lakwal kamar yanzu ni lakwali ta ba ni son waccan lakwal ta cire mata wajen sa ya mata tunda an ka zaka raskwana za a yi wasu waɗannan ba su kyale ba sai da sun ka aza mutane waɗanda za su sa ido in an ka zaka raskuna za a ce to lakwal gari kaza ku kaka ina kun ka kwana bisa wannan aiki wagata hodi wagata hodi kaga ku in kun raganta da nan sai a ce to ku ya kamata kuma ku tadda kuma gaban jama'a gaban shugabannu wadda suke na makarantun ne da kuma hakuma ta gargajiya da hakuma ta gwamnati. Me za ku da barku a baya ba. Kyaji eh ba dole muka tashi tsaye kuma muna jin labari a wasu gundumomi abubuwa suna ta da kyau. Muna ramu ko nan a bar mu baya. madalla lamun sake dawowa kan kowa wato malam alduka na kungiyar uwayen yara yan makaranta idan muka dawo a bangaren na naku wato yanika amadu abubakar wato na cgds shin kaman kuna iya ku bayyana muna wani irin matsaloli ne kuka ci karo da su a cikin wannan aikin naku na wato tsaye da yara mata su ci gaba da karatunsu to kamun zancen matsaloli a fara hira dubaron da ke akwai na ɗaya babban aikin da muke yi kuma abin da ya kawo mu rauni bisa matsalolin da aka yi yawanci bisa zancen production allon tsari shi wannan wanga dubaru na asadiya mata lakwal har cikin allon tsari muke sa shi allon tsari shi kuma wanda gari ne ke yi allon tsari wanda mutane ne wanda suka yarda da shi ko kowane gari da nashi allon tsari to muna sa shagadan saboda an san ingancin karatu yana tare da ingancin sa yara ingancin sa yara yana tare da ingancin sa diya mata makaranta to kenan nan wurin ba matsala tun da duk makarantar da ke akwai ta yi allon tsari allon tsarin ta kuma a sama sai ta sa wurin shiga makaranta shiga makaranta kuma ya sa da zancen dan babin na wurin diya mata da gurin da muka dauka gurin da muka sa gaban mu na asa yi samu daidaito dan namiji guda mace guda eh, wadda hajji mariya ta ce ta ce ga da ga wadda abin yake kuma yanzu ana samun wannan to akwai wurin da maɗiya mata sun yawa to kenan kuma shi kuma matsalolin yawanci ba wurin sawa ba ne bi sau da kawa ne abin da ke kawo wani bi matsala yara idan an kawo su makaranta uwaye wani bi ba su nan wani bi ta yasi ba ni sun kasu rubuta ba su komowa su rika bi yaya ne yana zauwa ya karatun yake ana bi su daga washe shemi kuke nufin da ba su na ne. amma kamar wani bi idan uwaye sun daga kun san muna yawanci cikin karkara wasu uwaye ba za su ke ba a shekarar watan nan tara a cikin gari ko kuma inda suka eh, to wani bi akwai wani matsala ana iya mm-hmm. samun ta mm. sadda ko uwaye wasu sun tafi sun yi bulaguro ko sun yi wani abu a dan samu dan cikas dole za a ta yada yara ba an bar su ba akwai masu yada yara kamar wannan yawancin mutanen zango su suna da yaran su gaba daya a koma a ta can wani wuri kamar wanda ake ce ma cin rani gare mu to wannan shi kuma ba matsala bace tunda ana ADB idan mu yaro ya tafi cewa ake in can garin akwai makaranta shi kai yaro can makaranta. wasu na haka na to kuma wasu ba su dauki abin da muhimmanci ba to shi wannan akwai wani lokaci ana yin samun irin wannan abu to ni shi ne nake gani kama yan matsalolin da ke akwai to yanzu kaman kun muna zancen dabaru wanda kuke amfani da su kama a bangaren na gwamnati shi menene ya kamata ya yi don ya zamanto cewa an shawo kan kaɗan daga cikin wani matsalolin da ka bayyana muna bisa bisa ya makaranta makaranta eh, makarantu kuma da misali na ce miki muna allon tsari shi allon tsari akwai aiki akwai lokaci akwai kuɗi in yana son kuɗi akwai kuma masu bi sau da kawai abu sa mata makaranta yawanci ba abu ne wanda ke son kuɗi abin da ake iya galgadi waye kai waye kai kuma ba nesa bane ake tafiya yan gari suke waye kai yan gari watakila sai da su nemi ramfor kamar su nemi mutane na wasu masu wasu dubaru su zo su kama musu amma ba abu ne mai ci kuɗi mm. shi gwamnati sa ido ne kaya ne ta kamata ya bada kuma in ya bada su kuma ya bada su kuma alhamdulillah ba wannan kenan shi wannan har yanzu dai sai an koma dai ana ƙara waye mutane kai mm-hmm. ana jawo hankalin hankalin eh kun san kowa na karatu amma ba kowa ke zama malam ba shi ai ilimin ɗiya mace ba ala dole sai kin zama kina da wani wani aiki ko wani abu ka san kamar ka karanta ka san ka rubuta zai amfani ka tunda kana da yara waɗanda zaka kama musu su ma su samu su huta daga cikin wannan ka je likita ma ka ga abu ka karanta shi ka san inda zaka nuha magani ne ka san yadda zaka bayaranka yana daga cikin amfanin saka ɗiya mata a cikin makarantu idan muka dawo a bangaren naki wato uwar gidan sani mariya ta iskofi shin kina iya ki bayyana mana kamar irin matsalolin da kuke fuskanta dangance da wannan al'amari na saka diya mata cikin makarantu sannan kuma da barin su ci gaba da karatun su assalamu alaikum matsala wadda ake samu ita ce dai ba kamar dai a ce yara suna cikin lakwal sun zo an hidda su yara sun yi abandon sun bar zuwa lakwal kun gane ko dan akwai lakwalolin da yara ba cikin lakwal din suka zuwa sai sun yi tahiyayya su zo lakwal ɗin. kamar inda suke daban inda lakwal din take daban mm. kenan ya kamata a ce wannan lakwal yara ana yi musu abinci ya zama to equal a tace ana yi musu abinci ana tallafa musu kenan wannan dogon zangon da suke yi ya zama to an shahe musu hawayensu ko sun zo dai ba su da matsalar abinci ba su da wata matsalar gajiya kenan suna iya su zamna su nan tun da sun samu abinci an yi musu kenan sai su tsaya nan su yi karatu kenan ya kamata gwamnati ya kula akwai kuma matsaloli na game da uwayen ɗiya sensibilisation wannan gargaɗi sai ya zan yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe kenan ba a gajiya AMA kenan su ma sai an yi formen su in an in an ba su galgadi kenan su ma su je su yada ma uwan yara mhm. to tanke ba a yi kullum ba abu sai ana yi education yau da gobe yau da gobe abu zai shiga kan uwa diya mhm. amma in ba a yi ba kenan abu bai shiga sai a rika yi ana tunatarwa yau da gobe ana tunasarwa in an yi formen wa wa'anga AMA din an yi musu galgadi an ba su horo su kuma su je su yada ma matan gari tunda matan gari sai ana musu galgadi a yi wajen biki a yi rijiya a yi mi a wani fayan in ana yi in suna yi mutanen wani proje in suna gamuwa mata kenan a ƙara jaddada musu unhwanin sadiya mata lakwal to in wannan galgadin ba a samun shi kenan abu bai tahiya babu ci gaba kenan ga sadiya mata lakwal a ƙauye tun da birni dai kan mutane ne ya waye ƙauye ne ake son abun a ƙara shaddada shi kun shi matsalolin da muke samu to madalla mun sake dawa kan kimariya malam ali duka wato na kungiyar uwayen yara yan makaranta a cikin matsalolin da aka bayyana wato wanda suke kawo cikas a game da ci gaban karatun ya mata akwai wannan matsala ta rashin gidaje da suke karɓar yan makaranta kamar yanzu yadda mariya ta ce yaran sai sun yi zariya sun yi tahiya sosai mai nisa kayan su zo makaranta kun sannan su koma gida shin a wannan fannin sanin kamar ina aka kwana a game da batun na gidaje da ke karbar 'yan makaranta a nan wato madawa Salamu alaikum bisa wannan fanni ke san shi karatu sai da natsuwa in yaro na jin yunwa ba iya karatu in yaro hankalin shi ya tashi ba iya karatu to abin da an matsala uwaye ba su kula da su doki nauyin su musamman in sun taho birni wajen sai eji kuma menene ya kamata uwaye su yi da muke jan su. nauyin ɗanka kan kana yara rataya ba a kan wani ba tunda wasu sai su turo ɗiya ba su zuwa su gani ina na ɗiyan nan suke wasu in sun ka turo ɗiya gidan da za su kai su gidan na yalla ma matsala gare shi matsalan matsala abinci to su kuma uwaye su in sun ka turo ma ɗa ba ruwansu kina in ka sun ka damƙa ma wani dangi nasu sun dangin nan shi da abincin da zai ci da ɗiyan nan ko bai da ha to su ba su kama ko tallahi ba su kawowa to karatu na yi karatu bai yi tunda kai baka tallafa ma ɗiyanka ba ka kawo yaro birni ka biyo shi da abinci ka tallafa ma wannan gidan wanda zai ɗauki nauyin yaronka yarinya ta zaka birni ta gani da birni yake tuha mai sabuni tana ganin bata kai ga yan wata na birni ba in ta sa wannan ga kanta sai ki ga ta bar lakwal ta nuna kamar gidansu kenan ba a kula da ita wannan na ɗaya na biyu gwamnati tunda lakololi akwai waɗanda adda nisa daga wasu ƙauyuka kamar a ce wani zango wata ruga ka nan babu karatu saboda yan ruhuna na a can garin ko ko yan ɗakuna na ba aza musu lakwal ba amma akwai gari wanda yake kusa babba wanda ake kawo ya su karatu to in ya zamanto babu ɗokan nauyi kamar abinci kamar da aka ce kantin scholar akwai matsala akwai matsala tunda yaro ya taho ya yi kilo biyar kenan ya sha sannan komawa kilo biyar ya koma sai ya ciwo abinci kuma ya koma mu gine an kadi ba yaro zai kilo 20 zakuwa mhm. da sahi ko ma da sahi zakuwa da marece ko ma da marece wajen kilo 20 shi abu na yi haka nan gine ya kamata gwamnati ita ma ta diba ta gani kin da duk adda nisa da wasu garuruwa a ɗauki nauyin waɗannan yara tunda ba hali ababu ba akwai masu hannu da shuni waɗanda ke tallafa ma lakwal kamar su pam bai daɗe suka a rubuta a ce ai gashi lakwal ya kamata a ɗauki nauyin ta a kai mata abinci suna iyawa to in babu wannan ke ga za ta samu raganci za ta samu ciki da yunwa ba an iya ba tsayawa a yi karatu ashe ki gane ke madalla mun gode eh madam mariya kamar idan muka dawo bangaren naku kamar menene ke kara muku kuzari ne zamanto cewa duk da wahalun da ke da kai kuna tsaitsayin daka kuna kokari kan cewa a sa yarinya makaranta kuma a bar ta ci gaba da karatunta To, Assalamu alaikum. Abin da ke ƙara muna kuzari bisa kan saɗiya mace lakwal don muna gani gani ga wani a isa tsoron Allah. Kana gani ai yanzu mata ba kamar da ba. Kana gani mata waɗanda suka aiki ba ɗaya da waɗanda ba su aiki ba. Ko bisa ga ta yadda zaman ta kai gidan armensu mace in ta yi lakwal. In ya zamanto tana da matsayi gidan mijinta. Kenan kin ga rayuwa ba ɗaya da wadda ba ta yi ba. Bisa ga ta yadda horo wajen ɗiyanta ba ɗaya da wadda ba ta yi lakwal ba bisa ga um, zamantakayya zari'ata kenan tana karar da zari'ata tana karar da al'umma sosai kenan tana karar da ƙasa duka gaba ɗaya kenan sa ya mace lakwal abu ne mai mahimmanci babba karuwa ce ta ko'ina kenan shi ya samu ka tashi tsaye sau da ƙafa muna galgadin uwayen ɗiya su sa ɗiya mata lakwal su hidda musu hakinsu su hidda su da cikin jahilci dan an ce jahilci ya hauka kuma ilimi an ce aje neman shi ko cana ko a musulunci an ce aje neman ilimi saboda rashin ilimi babban matsala ce mace in bata da ilimi lalle lalle tana tahe tana ta cikin gidanta amma akwai rauni tsakaninta da ɗiyanta akwai rauni bale tsakaninta da mijinta kenan ilimin nan na ya mace babban alheri ne kenan muna kokowa sau da kawa mata suna ba mu tausayi mata suna da rauni muna gani wanda ba su aiki wanda suka wahala yanda suka tahiyar da mazansu akwai matsala sosai kenan shi yasa muke kwamba muke kokowa sau da kawa mata a tallafa musu a sa su lakwal a hidda musu jahilci don su samu su ji daɗin rayuwarsu ta duniya kenan sa ɗiya macen lakwal abu ne mai mahimmanci gwamnati yana kwamba yana lutu kwarai kwarai a sa ɗiya mata lakwal kuma haka nan ne da gaskiya shi mata suna da rauni suna wahala tun ba matan ƙauye ba akwai matsala sosai tun da su ƙauye hayo kansu bai waye ba shi suka sa ɗiya mace kamar ɓata ɗiya mace ne a'a ba haka nan bane sa ɗiya mace alheri ne babba alheri ne babba muna jawo kan uwayen ɗiya su kansu ya waye su su yi kokari su bar biye wannan dan guntun kasuwanci da amarmaki nan da suke ma yara da wuri da armen doli shi duk sa matsaloli da mata ke samu muna jawo kan hankalin uwayen diya su gano su gano su yi ta sadiyan su lakwal to kamar yanzu mm. mhm. idan aka ɗauki ɓangaren da ake sa su lakol 'yan matan suna lakol suna cikin lakolkin sai a fitar da su a yi masu arme a nan wurin wacce irin kokowa hukai to duk kokowa ba ta wuce sensibilisation ba waye kanu mhm. saboda in an ka ya mace ta hita lakwal du yaran ga da ke kauye wanda ake ma aure yan lakwal duk yan diga ne ke armin su namiji armi ya mace sai ya taya shi kasashen waje shekara bakwai shekara biyar biya bar mace ko da shi ka dawowa yarinya ta lalace ita ba ta yi karatun ba ba ta yi karatun ba kuma bai tsaya kula da ita ba in kika zo sai ki ɗoki uwar ba ki ɗoki ɗaya ba talman ke mata suna samun matsala mu wannan shine muke kokowa da shi tunda nan musamman jihar tawa muna da yan diga sosai duk cikin Nijar jihar tawa ta samun yan diga kuma kullum matsala kenan ba su lakwal yan diga ne ka armin su yaro ya zo ya arme ta kenan wata guda ya yawa sai ta shi kasashen waje can shi ta rayo shi amma ita tana nan tana wahala bai bar ta ta yi lakwal ba kuma bai kula da ita ba kun san ko mata suna cikin matsala shine wannan muka kokowa uwayen ɗiya. ko namiji ya zo ya ce yana son ɗaya ki a'a a'a a bar ɗaya ta yi lakwal saboda ku yanzu kun san unhanin lakwal shi dai ne muke san bisa uwayen ɗiya su gano sirtu na ƙauye mutanen karkara. Madalla madam Mariya mun sake dawa kanki. Eh idan muka koma a bangaren naku wato Yaniga Amadu Abubakar wakilin kwamitin da ke saka ido a kan tafiyar da makarantu cewa da CJDS. Uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Hajiya Aisata Isufu ta hiddo wani tsari a shekara ta 2012 wato dangance da wannan kungiya tata inda ta kawo wani jarabawa na wanda ake cima concours d'excellence kuma ake yin shi ne a cikin jihohi takwas na kasar Nijar wanda yake ba da dama ga ɗiyamata mata wanda suka samu kuzari sosai a bangaren ilimi a yi jarabawa a fidda gona a kowace ko kuma in ci a fidda gonaye a kowane jihohi shin ana iya sanin kamar irin wannan yunkurin na wani gidan shugaban kasa wani irin canji ya kawo a game da karatu na ɗiya mata ajiya mhm. kamin ki ce wancan na yamai wanda aka yi national fusahar da mu gani nan ma mun sha kunkur na wurin kuma madawa idan inda kina shiga cikin yanar gizo mada ta fice ta yi suna su zance irin wannan abu na ɗaya na fara wanda muka fara yi lakwal 150 ke gare mu ga lokacin nan zamanin next akai kwankur kwankurkin namu yara ke gare mu nan madawa mace biyu da yaro namiji guda wanda can hayya mai suka je wurin suka je wurin final a arlita muka samu dozen biri da bridge bayan wannan kuma nan ma da su da muka yi wata uku muna konkur na lecture duk lakulolin da ke akwai nan ma da tun daga dan ta biyu har dan ta shida muka cakula su a can lakwal suka yi nasu ta tace eh, wannan tankare da raya daga nan aka ta haɗa su aka ta haɗa su da aka wata uku ana yin wani abu daga nan magani mahimmancin karatu kuma ɗiya mata suka fice su suka samu ma yawanci firicin wanda aka yi idan dai ba mu shirya mutuwar takara ba dan ka in yi abin da ba haka nan ba kenan mun san muhimmancin wannan kwa zancen karatu na ɗaya mata mun yarda shi mun san eh, ni kanka na san zama su kofi alhamdulillah cikin ya cikin da shida ya hudu gare ni mata kuma na ƙarshen su ne ke terminal guda na je guda na a kenan na san daɗin wannan abu hatta da wanga complete da nake sa ta ta samun shi haka nan ne kenan na san daɗin karatun ɗaya mata tunda akwai lokacin da ina zo cikin gida na zauna kallon su ne nake yin gare ci su ta huta ni ma na huta na sa complain ina zaune a kawo ɗaya basu ɗaya basu ko jira na kuma suna wa wasu aiki a shi kin ne daɗin wannan to na kama har yanzu basu zancen kama musguna mhm. so nake nan ƙara abin da hajja ta ce akwai musguna maɗaya mata da ake yi a makaranta mazguna iri-iri ce akwai tsakaninsu 'yan makaranta akwai tsakaninsu da malamai kuma akwai tsakaninsu kuma da uwaye can cikin gari kina abu ne yana cikin yana iya kawo cikas cikin karatun da mata kama munsa ga rayuwar mu maza mace mace ce kinan a kullum kasta ki ga namiji komin girmanta an ɗauke ta mace ji ake yi akwai abin take akwai da ba ta iya yi kenan nan ana yin musguna mata tsakanin su su abokan juna tsakanin su kuma da malaman makaranta nan ma ana yin samun zuna menene mace ta yi son ta aiki ɗiya mace kenan nan wurin ta musguna ma ɗiya maza kuma namiji ya yi son ya aiki ɗa namiji ko a ce akwai aikin da namiji ke yi mata ba su yin su a cikin makaranta shi kan kashi musguna a ce idan kin shiga kin gani wannan eh, allunan da ake rubuta na tsari tsakanin nan masu shara tsakanin na sunayen yara sai gani mata a rubuta su da karan yausha maza a shi shi kan kashe yana cikin muzguna ma ya mata da kina har yanzu ba dauke su ba kamar cikin daidai da maza kina shi kan kashe muzguna ce ko a tarda cikin makaranta a ce wannan ga share mata na wurin na saboda eh, ka a basu kashi ga a ce ranshi a ce sharan ya maza shi kanka shi na cikin kamar musgunawa ko wani bi sai a ce in za a wani taro ko za a wani abu da na ma fannin ma ilimi a ce a hihita maza da ɗiya mata shi kanka shi musgunawa ce akwai mace ana iya musguna mata wani bi in a ce an taho kamar da yanzu da kuka hira na masu tahiya masu kaushen makaranta wanda za su kamar kilo biyar da ake ca shi wannan cikin sai shi akwai shi amma école primaire yanzu babu shi babu wannan abu tunda duk komin karamta zango in ji ya kai adadin ta kamata shi da makaranta eh to ga shi ne wanda nake so dan kara musu da musguna na wanda su ake <laughs> ci wanda matan suke cin karo da ita eh, eh. <laughs> mun gode kwarai da gaske wato malam niga amadu abubakar ita wannan jarabawar da aka yi wato idan muka dawo a bangaren naka wakili na wato kungiyar uwayen yara 'yan makaranta cewa da wato malam ali duka shin wannan jarabawar da aka yi ta kawo wani sauyi a game da karatun na ɗiya mata bara ta ka sauyi mhm. saboda na ɗaya kya ga mafi yawa duk mata na sun ka canya jarabawa mhm, mhm. na biyu uwaye sun ji daɗi sun gano da cewa lalle ɗiya mata ashe ilimi gare su ƙoƙari na abba a asa kenan kya ga akwai sauyi sosai bisa ga wannan sai dai bisa ga zancen kama matsalolin da aka samu na kamar musgunawa ina gani musgunawa ta kasu kashi mm-hmm. kamar yadda yaniga ya faɗi mm-hmm. musamman in an ka ɗauki ɓangaren college ko lise haka kamar mayan karatu za ki gani su yara da ja da samari ne da 'yan mata sannan kuma waɗanda aka kawo masu karantashe su na zamani ne kenan su ma wasu duk samari ne abinda waɗanda muka cewa 'yan cana mu muna ce musu 'yan cana saboda <laughs> me yasa kuke <laughs> musu 'yan cana eh. saboda al'amurorin su kamar duk daban da da namu mhm. ba ɗaya ne ba kamar yadda tarbiyyar mu take muka santa ke gane kuma eh kuma sannan fannin ilimi akwai raguwa gare su ba su tsaya sun kai karatu sosai ba yadda za su ba da karatu sosai ga yara ko musani na da da na yanzu akwai dan bambanci Eh, bambanci an san shi kuma haka nan ne to su waɗannan samari ne za su nuna suna son yarinya cikin college in yarinya ta ce ba ta son suwa kina akwai musguna ta wajen a ba su eh, lambobin jarraba su ko ko wani abubuwa da sun ka danganci haka sannan kuma akwai su kuma samari tsakanin su da 'yan matan akwai jayayya ta wanga yana so ga wanga ke gani ko to kenan nan menene mu muka mu a matsayin mu na uwaye muna jawo hankali na dai can bangaren kungiya wadda an kasa mai kula ta mata mai kula da wannan bangaren ta yi tsaye daga ta an kau da wannan abu sannan mu kuma a nan wajen mu uwaye in abu ya kai inda ya kai muna zuwa mu ga waɗanda a shugabannu na waɗannan ma'aikatan ne mu ja hankalin su ce to kun ji kun ji abin da ga wakana a tsawata in ba a tsawata ba abu ya yi kamari to abu yana kai ha gidan hukuma hukuma ita za ta ruwa ta yi tsaki ciki don saboda a samu abubuwa su daidaita tunda za ki zo cikin aji za ki ganin mutum guda ya laifi su 'yan makaranta sun ka shi ba su su haɗe shi amma ya an ka tashi buga sanda da sai a buga musu sanda ga baki daya ke gani ko tunda mu mun gani inda yaro guda ya laifi. an ka zo ka sikin duk an ka buga mata sanda an ka rage musu kwanditikin eh, su ke gani kenan nan bai cancanta ba wanda ya lahi a buge shi da laifi. sannan kuma matsalar da ake samu wasu 'yan makaranta ba su da zuciyar karatu amma akwai masu zuciyar karatu in an ka zo sai ki gani wani kawai wani zamna gari banza ya tashi ya busa da ya busa su ma wahalas ba a sa abin da in ka zaka tambaya da me yasa an ka bushe ke bai ji maga abin da yasa an ka bushe kenan nan masu ma 'yan makaranta sai sun tabbatar da cewa aikin nan da suke kansu su suka yi ma in uwaye sun ka sa yaro makaranta ba wai lalle ba hakikan na za su ci unhanin wannan yaro shi zai ci unhanin kai ne tunda shi zai yi aiki shi zai samu rayuwa wadda take mai inganci uwaye su sun tafiye su mun gani su da uwaye ba su ce umarnin yadda sun kasa makaranta kenan yara ya kamata su sa cikin su saka cikin kansu wannan bushewar da suka yi su tai su baro makaranta in sun kai wa sun kai ma kansu sun kai ma sun raunana kansu sannan sun raunana ƙasarsu raba da gobe ana so a samu waɗanda suke iya nagari. gari waɗanda za su jagoranci al'amari na ƙasa to in babu irin waɗannan ka gani ko da yaushe ƙasa ba ta koma shi yasa kenan dole sai an sa ido mu uwaye mu sa ido hukuma ta sa ido gwamnati sa ido kowa da nashi aiki mu mai namu aiki kama duci uku na na murhu ko mu uwaye hukuma gwamnati hukuma ta gargajiya da gwamnati in an kama da musanni suka kama ai abubuwa sai su da kyawu amma inda duk wata ta bangare ta rafa shi wata ta yi ta ta sai ga abubuwa sun lalace dole sai man tashi tsaye a gani yadda abubuwan za su yi to insha Allah Ali Duka wato na kungiyar uwayen yara yan makaranta ina ganin jama dai lokacin yana hararin mu wato idan muka dawo a bangaren naki cewa da wato madam Sani Mariya shin kaman a ganin ki wani irin ko kuma in ce wani irin sakamako ne kuka samu a cikin wannan kokowar da kuke yi ta saka diya mata da kuma barin su ci gaba da karatu sakamakon da muka samu bai wuce dai a tai a zo cikin lokwal a zo a gani yaya yawan ɗiya mata yake da ɗiya maza kenan sai a zo a gani ɗiya mata kankan kankan da ɗiya maza ko a zo ma a iske ɗiya mata sun yi yawa kenan wanga aiki da an ka dawoma cikin shi kenan an cimma gurin shi kenan tunda an zo an iske wani wuri sun zo daidai daidai wani wuri ma mata sun yi yawa kenan gurin da an ka ɗoka ya cika eh alhamdulillah kenan sai a ce abu ya ta aiki ya ta daidai idan muka koma wajen naku cewa da wato aliduka shin maimai me kuke jira daga hukumomi domin wato ya zamanto an samu an ƙara adadin su nan yaran ya ƙara ci gaba yan mata da suke cikin makarantu mu abin da muke so ga hukumomi na ɗai a ɗauki nauyin ɗiya mata tunda akwai furoje-furoje waɗanda ke ɗauka eh, nauyin ɗiya mata mun gani nan cikin mada akwai cikin departament kinga na mada akwai wasu furoje da sun zaka suna ɗaukar nauyin ɗiya mata waɗanda uwayensu suke da tsananin talauci na ɗaya na biyu kai ya zamanto cikin tsarin karantar suwa ya zamanto tsari ne wancan wanda muka sani wanda kawai zabaina abinda aka koya ma yara karatu daga abinda ba a koya musu komai sai karatu babu wani aikin hannu da za a koya musu babu a'a ya kamata ko cikin college college din nan a soka aikin hannu da ni na gani a burkina aikin hannu aka sokawa cikin karatu yaro ko bai samu ya zama wani babban ma'aikacin bariki bai shiga cikin biro ya zamna ya sha kilimatizar ya iya aikin hannu wanda zai hidda kai ne tunda na gani tun yan shekara tara aka fara koya ma aikin hannu musulmi suna da lokaci na koya ma min kakani ake koya aikin hannu sai a ce kamar yanzu ga gari akwai kafinta sai mutanen gari kamar kozes sai zo ya tambayi mutanen garin nan ya su mutanen garin nan ko su zo su tambayi wannan kafinta muna da yara muna son su koyi dan aikin gada ka kai dan ko ko da saboda gobe wani lokaci ka ga ya kamata mu turo yaran nan in ya faɗi lokaci sai a tura yaran nan su zo su yi aikin kafinta in akwai wani makiri sai a tura yara su shi ma a tambaye shi kenan ba kuɗi aka badawa ba hakan ga maimai a ce kai kafin ta biyan ka zami a'a cikin aikin shina za a turo yaran yan gungun yara a ce shi koya musu a je wajen menize metallic shi ma akwai wani mai sude wani mai wani barumji wata mai masa wata mai yin kosai duk ana iya tura yara su zo can su koyi wannan aiki ko da sun hita lakwal sun rika sana'a to shi babu nan mafi yawa kasanmu abinda za a koya ma yara zabai na shi shine karatu ilimin ne ya ƙari sun ka taho gida na ɗaya ba su ba su aiki sun zan yan bariki kenan ko shara wani wane ne wane ne sai ɗiya wadda take da tarbiyya za ta yi uwarta kenan dole sai an sake fasalin karantar suwa na Nijar kai ya zama zamanto fasalin nan sai ije a ce ba abin da za a koya ma yara sai karatu a koya musu aikin hannu a kai kayan aikin hannu cikin sai ejen nan ko kuma in école primaire ne ya zamanto cikin gari sun ɗauki wannan initiative tasu ta kansu sani ba kiya suke ba akwai app an tsaro ta tun zamanin abun an kai app mi ne dan mi an kai app saboda yar su koyi wani aiki wanda zai amfani su ko da sun hita lakon eh kya gani ko sai su yi eh, ga tela ana iya kai yaro wurin teloli su abun ga su koya musu aikin tela in sun ka iya dimki kaga sun iya hidda kice da wuta amma yaro ya kara karatu shi kenan ya zaka shi ganin shi ka shi bai iya aiki shi dan bariki ne kaga abu bai mun gode sosai Ali Duka wato mamba a kungiyar uwayen yara a makaranta idan muka zuwa bangaren naki wato madam sani mariya ta iskofi madawa shin a ganin ki menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa su wa'annan yaran an saka su cikin makarantu sun ci gaba kuma karantun sannan kuma adadin ya karu to abin da ya kamata gwamnati da ya yi bisa kan lakwal ɗin ɗiya mata tunda akwai su yara in suka samu birebe ba samu orientation shi kenan su koma gida su yi zamani kenan dole armi za a yi musu ya kamata gwamnati ya zamanto bisa kan lakwal ɗin ɗiya mata wadda duk ta samu birebe a sani ekwal ɗin da an kai ta ta yi unhwani kenan karatun bai zan na banza ba kenan kuma kenan uwayen ɗiya na can sun lura da kenan ɗaya su ta zan wani abu gobe sai su bar ga kannan su yi amma ya zaman to yarinya da ta samu birere ba ta samu orientation ba a sake ta shi kenan tana gida zamani kenan lakwal ta zanta banza kenan gwamnati ya kamata yanda za a sakin ɗa namiji yana iya ta yi ita mace ina za ar me ɗai za a mata kenan abu ya zan banza lakwal din da ta yi kenan ya kamata duk yariya da ta samu birebe in dai diya mace ce a yi orientanta ekwal wadda za ta cin unhwani ta zan wani abu ta ci unhwanin lakwal amma ya zamanto da yarinya ba ta samu yo haka nan kenan ma ba a yi an kurajen ba a wayan diya ba da su bar diyansu su yi lakwal ya zamanto ko birebe gare ki kenan kin samu abincin tu amma a'a kenan ba a tallafa ma lakwal din ɗiya mata ana cewa dai ana son ɗiya mace ta yi lakwal a'a birebin nan da ta samu kenan ya kamata a barta ta samu wurin cintu idan muka koma bangaren naku wato yaniga amadu abubakar wata shawara ke gare ku don ya zamanto cewa an saka yaran makaranta kuma an bi su sau da sun ci gaba da karatun nasu ba tare da an katse musu karatu ba na dawo basa dai abinda malam ali duka ya ce inda cewa ba karatun bazukuru ba zukuru a koya ma yara aiki abinda tun can aka sashi su a app su a sp su a ap wanda tun can akwai cikin program na an sanya ma kenan a ƙarfafa su a ba su muhimmanci iya mata su kuma kowa ya san ya mace burinta bayan ta yi ta ƙara abin da za ta yi ta wurin ɗa to ɗiyan nata maimakin a ce in ya eh, wandon yarinya ya cire ko kuwa wanga maimaki a ce sai an kai wurin tela a koya mata dinki daga nan wurin a koya mata kamar sarrafa da wani abinci iri-iri su wannan ta kamata a sa su cikin wannan allan eh, cikin program kin na na curriculum kin na ba ba su karki to shine kawai shawara ta to madalla ina ganin cewa ma dai duka duka dai anan muka zo wato karshen muhawarar ta mu ta yau wadda ta mai da hankali kan batun saka diya mata a cikin makarantu da kuma wato barin su ci gaba da karantun nasu wani hanyoyi ne ya kamata a bi don ya zama to cewa 'yan mata idan aka saka su a makaranta sun ci gaba ba tare da wato an zare su ba shi dai wannan al'amari ne wanda ya shahi kowa da kowa cewa da wato karatun ya mace kuma ya kamata a ce kowa ya kara nashi kokari don ya zama to cewa 'yan matan sun ci gaba da karatun nasu yadda ya kamata kuma duk da bakin namu suka ba da shawara baya ga wato karatun da suke a cikin makarantun ya kamata kuma a rika haɗa musu da wasu ayyuka na aikin hannu wanda su ma yakan zamanto za su amfani wato 'yan matan a cikin rayuwarsu.